من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم أميا وبكما وصما معرفهم جهنم كلما كبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما إلا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أعلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم له لا ريب فيه فأبى الظالم الأعلى كفرا قل لو أنتم تعرفون كلائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثيرا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مذلولا فأراد أن يستبدلهم من الأرض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 كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله بوديا الله بيكوني الله بيكوا وان mai kowa wanda ya kaddare mu da a wannan rana wato ta lahadi wadda ta daidai da ashirin ga watan daya hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas daidai wannan haduwa ce wadda kamar wadda liman ya faɗa an daɗe ana so a yi ta Allah an ya kaddara ba sai yau to Allah muna roƙonka da anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'u as-samawati wal ardi wal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah muna roƙonka Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyarmu Allah muna roƙonka Allah ka ƙarfafa mu ka ƙarfafa mu ga ayyuka alheri muna roƙonka Allah yadda kake tara mu cikin wanga masallaci kai mana rahama ka hada mu cikin aljanna Allah muna roƙonka mahaifan mu dukan Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yaddai da kannai da iya da iyali da zuriyar mahaifanmu muna roƙonka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah muna ƙara roƙonka iyalinmu Allah ka shirya mana su Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu kada da ikhlasi Allah ka ba su kariya da tsawonka Allah marasa lahiya cikinsu. su Allah ka warkar da su Allah ka gafarta musu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mu yannansu da kannansu muna roƙonka Allah ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu nan gaba mun roƙe ka Allah ka shirya mana su Allah da albarkar sunayenka Allah ka ara mana su yakka. Allah kuma ka ba su kariya da tsaronka daga shirorin masu nuhin su da shiri Allah wa da duniyar da take canzawa duka da mu da iyali da mu da uwaye da tsaya da iyali da zuriya Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka sa mu yi kyakkyawan karshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi waɗannan bayan Allah da suka yi ta kokari har muka zo na Allah ka kara musu shirya ka ka shirya musu ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya Allah ka gafarta wa mahaifa wannan masallaci da muke ciki na yi wato ga masallaci da aka yi ta san in to in gani dai Allah bai nufa ba to yau kuma ga shi Allah ya kaddara wannan masallaci na mai kyau kuma wato da abubuwa alheri da yawa ciki ne Allah muna roƙonka Allah ka sa ya zama sanadi ya shiga aljanna wanda ya wannan aiki Allah ka saka mai da alheri kuma Allah ka tsarkake mai niyya ce da manhawa ce Allah ka anshi wannan aiki nashi da albarka wannan aiki Allah ka shirya mai ɗaya ne da mata ne da iyali ne da zuriya ce baki ɗaya mun fito daga can kuma muka biyo wato chairman ya kai mu wani gida nashi da ya mai suwa makaranta ya gina makaranta wato sarkin alhazai muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala wannan tsohuwar da ya ce ya yi ma wannan aiki Allah shi kai mata lada wannan aiki Allah ya gafarta mata Allah shi mata rahama abokanmu da suka bar duniya wato irin su abokar giro muna roƙo ga Allah ya gafarta mu. kuma muna roƙo ga Allah ya fake musu gidajensu malam sani gwandu muna roƙo ga Allah ya gafarta mai Allah ya fake mai gida da iyali ne malam shugaban kamba muna roƙo ga Allah ya gafarta mai waɗanda mai yawa idan na shigo argungu tare da su niki mai yawa idan na shigo argungu waɗanda tare da su niki ko su riga ne ko in taho tare da su ko mu mota guda ko su taho da nasu to yau an waye gari dukkan su babu wanda a cikin duniyar Allah da albarka sunayenka wannan karatu da muka ka kai lada ta cikin kaburburan Allah ka yahe musu dukkan gunubansu Allah ka hake musu gidajensu ka tsare musu iyalinsu sauran jama'a wato marigaya bayan Allah musulmi irin su malam bala Allah muna roƙonka Allah duka suka gafarta musu ka gafarta mana baki daya sauran shugabanninmu da suka riga mu gidan gaskiya duka muna roƙo ga Allah ya gafarta musu Allah da albarka sunayenka ka tusaya mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta do wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah da albarkar sunayenka Allah ka warkar da mu dukkan bayinka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su bayinka musulmi waɗanda a cikin damuwa Allah ka gusar da ita bayinka musulmi waɗanda a cikin bakin ciki Allah ka gusar da shi bayinka musulmi waɗanda a cikin kunci kuncin rayuwa ko na abinci ko na wurin kwana ko na jari ko na bashi Allah ka ba su mahita Allah ka ba su mahita Allah ka ya mana ka amintar da wannan gari namu na argungu Allah ka ƙara mu wannan gari lahiya da zaman lahiya dukkan ƙauyukan wannan gari na argungu Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya saboda albarkar sunayenka wannan bangare duka Allah ka zaunar da su lahiya tashin hankali da hitina wadda muka ji da wadda mamu ji ba Allah duk ka san da su Allah da albarkar sunayenka ka gusar da su ka taimaki wannan jiha ta mu gaba ɗaya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya wannan jiha ta mu Allah ka ka ƙara mata kwanciyar hankali da nutsuwa arewan mu gaba ɗaya Allah ka zaunar da mu lahiya tarayyar Najeriya ma Allah ka zaunar da mu lahiya bayan ka musulmi ko ina suke Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana jagora Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi bayan haka nan kuma ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء فعاملوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ma kana Allah Allah bai kasance li yadara na yana kyale mutane mu'minai alama antum alaihi bisa ga abin da kuke gare shi ba wato Allah baya kyale ku haka ne ya ku musulmi kara zubi shi yasa ku ganin wasu abubuwa ita jarrabawa daga Allah zuwa gabawa musulmi ba kiyayya ba ce ya ku musulmi ba hushi na ba kuma ita abin nan jarrabawa daban amma akwai abin da a hushi idan sabo ya yi yawa ga mutum ya Allah ya kawo mai azaba in hushi na to bai bari sai ya basa wannan wannan kun ga shi da hadari amma dai jarrabawa da Allah yake jarraba mu da abubuwa to wannan ba kiyayya ba ce idza ahabba Allahu qauman ibtalahu li yasma'a tadarruhum in Allah yana son mutane jarraba su yake dan ya irin irin da su idan Allah ya jarraba ka da rashin lahiya kai ma Allah godiya kuma ka roƙai mahita kuma ka sai magani ka sha idan ya jarrabe ka da rashin abinci ka hanya mai kyau wajen samu abincin ka samu abinci in ya jarrabe ka da rashin jari ka hanya mai kyau wajen samun jari ka yi noma ko ka yi wani aiki ko ka yi aro haka dai wato 'yan Allah ya jaraba mutum sai ya bi hanya mai kyau wajen wa wannan jarabawa Allah ba ya kyale mu haka nan hatta ya mizar khabisa min at-tayyib wa ma kana Allah li tila akun ala gaibi Allah bai kasance yana lekar da ku gane gaibi ba yayi alƙawari sai ya rarrabe mutanen da ba na kwarai ba da mutanen kwarai li yami zallahu al-khabisa min at-tayyib li yami zallahu al-khabisa min at-tayyib wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'din fa yanquhu jami'an fa yaj'aluhu fi jahannam Allah أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى masu القوري باي ku yi abin kwarai ya ko mutane don abin da kakai ɓoye, sai Allah ya tona maka asiri wata rana sai an gane shi da haka nan da kuka ja ana kama barawo wani ya yi shekaru yana yi amma da yake Allah yana da alkawari zuwa da an kai wata rana sai ku ji ana faɗin ai musamman na ɓanga a ce to duk abin da kaka yi yau da gobe a boye ka san da sani akwai ran da zai bayyana ku riƙa yin ayyukan ƙwarai ku yi mu'amala ta ƙwarai ku bar zalunci ku bar shi amana ku bar ƙarya ku bayyana alƙawari ku saba ko ɗan siyasa kun kai ma alƙawari ka ku saba in kun ka ga ya bayyana gare ku ku yi niyyar walwala alƙawari ne ku iske shi ku haɗa mai cewa a ah, kwambiz ilaihin ala sawa ku je wa musu alƙawarin su ko ɗan siyasa kun kai alƙawari da shi in kuna ganin ya canza ga irin mu'amala ce da ku nan gaba kuna ganin ko nasara ya samu babu abin da za ku gane ma kuna kuna ganin haka nan kakku ce bari a jata hakanan, haka nan in ta kama ta yaudara ai mun shi iya kakku ce haka nan wa in ma ta kafan nan min kawai na khiyanatan in ma ka ji tsoron yaudara daga wasu mutane da ka yi alkawari ga dasuwa kana ganin ga dukkan alama su sun ci amana ka ga alkawarin nan to kakka koma gehe kai ma ka ci amana su this ilaihim ala tawa jewa musu alkawarin sa daidai wa daida su su zama masana kai ka zama masani daidai ala sawa'in daidai wa daida kai ka san babu alƙawari su san san babu shi inna allaha la yuhibbul kha'inina lalle eh Allah ba ya son mayaudara duk wanda ya zama mayaudari Allah bai so ne saboda haka in kun yi alƙawari ku cika duniya ga da gani in in kun kace binta ta ta za ku yi duk sai kun lalata kanku saboda haka kakka damu da wani ya saba kai kakka damu da saba ta yi kokari kai ka ga kafatanta. haka nan na rayuwar yi duniyar ta caccanzawa na ta kai mutanen da aka gani da alheri sai a waye gari ba su da alheri wayanda aka gani da gaskiya a waye gari ba su da gaskiya wayanda aka gani da amana a waye gari ba su da amana shi mutum yau ba a amince mai dogaro ga Allah aka dogaro ku jingina al'amarin ku ga Allah subhanahu wata'ala in kun jingina ga Allah to duk wanda ya jingina ga Allah bai bai kunya wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa yana da jama'a yana kiransu zuwa ga Allah don su yi tawakkuli ga Allah duk wanda bai dogara ga Allah ba rayuwa ta yana cikin matsala wanda duk ya dogara ga wani ko mai mulki ka dogara da shi ko mai kuɗi ka dogara da shi kai ko babanka ka dogara da shi a rayuwarka na cikin haɗari saboda haka ku kakkaɓe zuciya ku ga kowa ku jingina ta ga Allah kun gani a cikin hadisi ya ce inna ahadakum yajma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman alaqatan annadu fatan summa yakunu alaqatan mithla zalik summa yakunu mudghatan mithla zalik dayan ku ana tara halitta ce cikin cikin uwa ce kwana 40 yana mani ya kwana 40 yana jini ya kwana 40 yana tsoka sannan Allah ya lullube tsokan nan wa kasawnal izama lahama to bayan haka nan sun summa yursalu ilayhi malakun Tana yi komai mala'ika zuwa gare shi shi mutum bayan ya zama a tsoka an haɗa shi an samai kashi kamar wadda ƙwar'ani ya ambata to daga nan sai a yi kuma mala'ika ya busa masa bayan bako fihin ruwa ya busa rai ciki ne bayan wa maru da arba'i mace shi mala'ikan na a bashi umarni da kalma guda hudu na farko da katabiri da rubuta arziki ne duk wanda kun ka gani cikin mukamai ya to duniya a rubuta arziki ne rigima da hadama da yaudara ba ta sa ka samu abin da ba a rubuta ba duwar ga mutum ya yi zalunci ga ya samu abin nan da ya samu zalunci da yana hanya ta ko bai yi shi ba abin nan da an ka rubuta mai sai ya kawo gare shi saboda haka bi katibirin yi wa ajali kuma a rubuta ajali ne ko kwana nawa ko shekara nawa ko wata nawa zai yi kafin ya mutu sannan bayan wa amalihi a rubuta aikin da zai yi sannan na hudu a rubuta makoma ta wa a a dan wuta ne ko dan aljanna jama'a kun gani kowane mutum an rubuta arziki ne saboda haka ku dogara ga Allah arzikinka ba mai iya an shi ko yau a ce da a ce wani na iya shi arzikin wani da yau 'yan siyasa duk fatin da ya sai ya kashe mutanen wani fati wayanda ba na shi ba kuna ganin wanda ya raka shiga siyasa don a ba su makamin wani kuna ganin wanda suka kokari suna suka wani don an shi makami ne a basu yau inda sun san inda arziki ne yake kai kore ne sun ka sani sai sun an to amma ku dogara ga Allah shi kadai ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika wa ma yumsik فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ku dogara ga Allah ma ya bata hillahu linnas min rahmatin duk abinda Allah ya buɗa mutane na rahama na samun kuɗi na samun mukami na samun babban gida na samun babba abin hawa ma ya bata hillahu linnas min rahmatin duk abinda Allah ya buɗa mutane na rahama da duniya da lahira bisa da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa falamun mamsika laha ba mai iya rike abin nan da Allah ya aiko ma shi yasa ko ganin wasu da ba san haka nan ba wai wane ya samu mu ka wahala masu cina inda suke sai ka ji an ce ya haɗi bakin ciki ya kashe shi bari bakin ciki ga abin da ba naka ba Allah shi adda kaya ne komi nashi na kuma wanda duk ya ga dama shi ya kaba kuma babu mai iya abin nan layi sa’alu amma ya fa'alu Layi sa’alu amma ya fa'alu ba a tambaya ce ga abin da ya aikata wa sa’alu na amma su mutane in sun kai abin da sun kai ana tambaya su amma shi ba a tambaya saboda haka ma fita yin lahulin na min rahmatin abin da duk Allah ya buɗa mutane na rahama falamun mumsika kana ba mai iya yakewa gare ta wa ma yumsik fala mursila lalahu min ba'd abin da ya rike ba mai iya sako shi baya Allah ya rike shi wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima jama'a ku lura da irin wa'annan ayoyi ku kwantar da hankalin ku ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah dan haka Musa ya ce ya kauni in kuntu amantu billah ya ku mutane na in dai da gaskiya kun kasance kun yi imani da Allah in dai ba wargi kuka yi ba in dai da gaske kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi abinda aka ce wa dogaro ga Allah ya ku jama'a idan kai yanzu dan kasuwa ne ka je ka kasa kayanka ka fake wannan aikin kana bakon kayanka amma zuciyarka ta jingina ga Allah don wannan kayan da ka gani ana yi wayo gari babu shi in manomi na kai je kai noma gyara gonarka ta taki da kyau in noma mai kyau amma kakka dogara ga gonar. nan ana iya wayo gari babu gonar. ni na zo zan je wajen wa'azi ni biyo wata wata jiha akwai wani mutum da na sani na muka biyo muka ɗauke shi za mu je wajen wa'azi wani wuri mai nisa muka iske wani ya tara mutane gona ta yi wato na daɗe ban ga gona da ta yi kyau irin ta ba ta shinkawa an taru ana tabo shiwa ana ta murna alhaji a yanki ya ce a zanna abin nan zanna wuri kaza sai na dawo ana alfahari ko da mun ka dawo da wa'azin nan ran nan da mun ka wuce can mun ka kwana ko da mun ka dawo gobe ruwan ƙasa sun zo sun yi shuka bai dawo ba yana ta an ka kawara mai komi bai samu to in in gare ta ya jingina ya gama yawo in ga gona ya jingina to zuciyarka ka jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala ka jingina ta ga kowa shi aka ce mata hukunci in a amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin in kun zan musulmi to ga Allah dai za ku dogara ku bar dogara ga shugabannin ku kuna tabe su kuna baci ku bar dogara ga masu kuɗin ku kuna tabe su kuna baci ku bar dogara ga malaman ku kuna tabe su kuna baci ku bar dogara ga uwayen ku kuna tabe su kuna baci ku dogara ga Allah shi adda sama shi adda ƙasa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abinda a cikin sama da kafa na Allah saboda haka ku dogara gare abinda duk ya ba ku ba mai iya hanawa abinda duk bai ba ku ba mai iya bashe shi gare ku saboda haka lokacin da Musa ya ce wa mutane ne ku dogara ga Allah in ku musulmai ne sun an samu da an samu daɗin sai suka ce فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وقالوا sai sun kaba Musa an samu kyau Wadda haka muke so almajirai da sauran jama'a da muke karantawa idan mun karanta masu irin wa'annan ayoyi muna so su ba da irin wannan ansa mutanen Musa fa qalu ala Allah tawakkalna suka ce ya rasulullah mun dogara ga Allah dama kara suka ta kawo mai koyo shi uzina min qabla an tatiya na min ba'di ma uzina min qabla an na min ba'di ma ji'tana dama عسى suka kawo يهلك عدوكم ويستخلفكم في uzina an cuta mana min ƙabla an tace na kamin ka zo mana kana manzon Allah wa min da ma ita na bayan ka zo mana kuma ana cuta mana kai mana maganin wannan cuta mana kala asarar bukun ya ce ku yi hankuli asarar bukun yana yi wa nan gaba kaɗan ubangijin ku an yi hulika a duwa kun ya hallaka makiyan wa ya Khalifa kun bil'addi ya sanya ku ku zama halifobi cikin ƙasa bayan zura kai fata amalu ne ya kalla ga yadda kuke aiki domin ita kuma wata jarrabawa ce ta musamman sai Allah ya doke wasu kuna bacin su sai ya doke su ya kawo ku a gani ni za ku yi kamar mulkin Najeriya kuna gani tun daɗewa duk wayanda ba su bisa sai shi ta bacin wayanda a bisa amma in wayance sun ka gushe su in sun ka tausai ka ga sun yi katakus komi ba su iya tafakawa kuma su ko wayance su dawo su yi ta bacin in lokaci yayi kuma an ka canza su ko sun kawo babu abin da za su iya yi to duk manuwa kawai a koma ga Allah duka yan kowace jam'iyya duk mutane gudana daga waccan jami'a sun ka hito sun ka shiga wadda sun ka ci zaɓe ko yanzu wani lokaci ya to suna hita su koma can su ci zaɓe duk suna ba wasu mutane na aka yi wasan bi ba ba wasu na aka yi wasan ba duk suna saboda ka ka dogara ga Allah ka ka dogara ga kowa cikinsu in ko ka bar Allah ka dogara ga wani wannan komi same ka kai ka jama kanka don da shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin hadisar kudusi babu wani bawa daga cikin bayina da yaka dogaro gare ni kuma ni in san haka nan cikin zuciya bi nafsi cikin raina in sai ya dogara ga fataki duhu samawati wal ard sama da ƙasa ta yi makirci sama ta duko yana kwana bai sani ba kasa ta yo doro yana kwana bai sani suna batun macewa Allah ya ce sai na samu mahita tsakanin sun da amma babu bawan da bai dogara gare ni ba dogara ga wani nisan haka nan cikin zuciya tai sai na yanke hanyoyin rahama na sama sai na bude hanyoyin azaba na ƙasa kuma ban damu da inda zai waɗa ya halaka ba saboda haka ku dogara ga Allah shi dai an mahita babu wani mutum da za a dogara ga a ce shi zai babu mahita babu wani fati da zai babu mahita ga Najeriya mu sai Allah Allah shi kadai ne zai babu mahita to ku dogara ga Allah ku mai da al'amarin ku ga Allah in dai kun kasance kun imani da Allah to ku dogara gare shi kadai don haka jama'a Musa suka ce alallahi tawakkalna mun dogara ga Allah rabbana la taj'alna fitnata Allah kada ka sanya mu mu zama hikina lil qawmi zalimi ga mutane azzalumai kuma wanajina ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله منا روقك كثيرا دم كوا رحمتك كثيرا دم daga mutane kafirai wannan dogaro da Allah da sun kai sai sun ka kama addu'a don in dai ka dogara ga Allah kuma addu'a za ka ɗauka in dai ka dogara ga Allah to ka kama addu'a Allah ya ce subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah innamal mu'minuna allazina idza zikira Allah wa qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله ياتي إنما المؤمنون داما وإن المؤمنين قريب الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإن أنك sai الله في زكاة tsoro. Do an ka ambaci Allah zukatansu na jin tsoro don sun san ya san su ya sa abin da suka ya san wanda ba su yi wajalar ƙulubahu wai za tu alayhim ayatuhu in an ka karanta musu ayoyi ne za ta tuni imanin sai ta ƙara musu imani duk sa'an da suka je wajen wa'azi to akwai imanin da za su ƙara za ka iske abubuwan da suka yi na alheri za ka ga sun ƙara abubuwan da suka yi mara kyau za ka ga sun rage wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogara ga Allah ubangiji jama'a ku dogara ga Allah ubangijin ku kun ji sifar bayi mu'minai ya ci gaba alladina yuqimuna salata alladina yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ulaika لو نجاة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم su bayan Allah na ƙwarewa a larabin ya tawakkaluna suna dogaro ga Allah Ubangijinsu, kun ga cikin sifofinsu a iza zikir Allah waje la kulubuhu. Na biyu wa iza ya alaihi ayatu zadatun imanan. Na uku wa a larabin ya tawakkaluna suna dogaro ga Allah mangijinsu. Na hudu Allah zai na yi salata su ne waɗanda ka tsaye da sallah. Ku tsaye da sallah da kyau ya ku jama'a, duk rigima ga da kuwa gani sallah na maganinta. duk rigingin mun na duniya da kuka gani sallah na maganin ta ku tsaye da sallah da kyau wuraren nan da kuka zama kuna hira ku ba sallah nan ku taimaka sallaci bakin shagunan ku da kuka zama kuna hira ku ba sallah nan ku taimaka sallaci walai walaysa tun fi buyutikum da kun yi sallah cikin gidajen ku kama yi salli hazar mu abin nan mutakallim kamar wadda wanga da ka zama bakin garka dai yaka sallah ta yi. da kun yi haka nan ladalantu wallahi duk da kun halaka sai a cikin wata ruwaya kuma taraktun sunna sunna kun bar sunna sallan nan da kuka gani inda kuka yinta ba sunna annabi na ba ku ce masallaci masallatai da an kai yanzu masallatai sun yawa ma amma a ce duk ga masallaci nan ga masallaci wai ga gida biyu tsakanin su kagan sanawai na suka sallah haba jama'a wani irin wace irin tabi'a ta ku je masallaci na sha karanta muku wannan hadisi radda manzo Allah bai da lahiya lokacin sallah yayi bai iya hitowa zuwa masallaci shi manzo Allah bai iya hitowa zuwa masallaci jiki ne yayi zahi saboda alhumma zazzabin nan mai zahin jiki mai sa makarkatar jiki shi na ya kama shi yace da ma an bil masadabi ku sanya mai ruwa cikin bawo aka sanya mai ya shiga ciki ya dadi jiki ne yayi sanyi summa zahaba li yanua sai sai don ya tashi tsaya ka fa gushi alai sai ya soni sallallahu alaihi wa sallam ya dadi bai halka ba can sai ya halka yace hal sallan nasu wa bi ruwa a sallan nasu mutane sun yi sallah qalu la kuma mai yantaziru na ka ya rasulallah suka ce ai mutane ba su yi sallah ba suna nan masallaci suna ka. ya ce da wuli ma an fil mahadabi ku sake azamai ruwa cikin bawo aka azamai ruwa masu sanyi ya shiga jiki ne ya yi sanyi sun maza abale ya nu'a ya koma ta ya ya tashi tsaye haka fa bushe alai ya sake somewa sai da aka yi hakanin sau uku manzan Allah ga shi cikin wagga lura amma bai yadda shi sallah gida ne ba bai da lahiya ba yaro na ba shekara sittin da wani abu Ga shi kuma bai da lahiya amma bai yadda shi sallah gida ne ba sai ga na uku ya ce murru a babakarin fari sallu bin nasu ku mai shi abokan ya sallah na mutane jama'a ku ji wani abin mamaki bai ce kai jama'a ku yi tsawo mai sallah nan cikin gida da ni da ku ba ku te masallaci amma kai kana yaro da kurciyar ka wai bakin gidan ka ka tsalla bakin shago kanewa na kurciyar ka sai ko uhanin kurciya baka sani ba baka ma san wani kurciya ba bari a tuwa ka kai kana ganewa sai ka zama cikin ya laitar shi babu ya uzu sai ka zama cikin wayanda ka ta kai to da kurciya na dawowa da nayi kaza baka dawowa ka san da sani wadda kagga wadda kagga ne ka haka nan ka yake doyi kursiyar ta yi tana ta yi ka gane wadda ka gane ko kai can kai inda baka mutu ba can kai jama'a ku kula da sallar ku da kyawu saboda haka cikin sabobin mu'minai na hudu yi muna sarata wayanda suke tsaye da sallah da kyau ku ce masallaci ku tsaye da sallar ku da kyau ku jam'i ku jira liman kuma ya hankali sallah ku ba saurin hijira duk yanzu mutanen da kuka gani sun cika masallaci kowa da ya tsawo akwai shedani tare da shi duk shedanun na nan bakin masallaci ya da kun shigo kowane shedan da an to masallaci sai shi fakin tambayar shigowa duk an kai sallah duk wanda ya fara ta, su duka shedan nan ta tsare mai ba sai in nabi ya taho suka so gare su su biyu in na uku ya taho suka so gare su uku haka kowa ya taho ai ya ce bane haka haka haka hadisi ya ambata saboda haka ku bar saurin hita cikin masallaci ku tsaya mala'iku ne muku istighfari Allahumma ghafir lahu warhamu Allahumma ghafir lahu warhamu ko baka yi istighfari in kana zana masallaci ana na ana yi alladheena yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun na sifa ta biyar suna sadaka daga abin da muka azirta su suna ɗiba suna bayarwa sadaka ga abin da muka azirta su saboda haka kuma ku ɗiba ku bayar sadaka ga abin da Allah ya azirta ku ku tsaye da sallah da kyau kuma ku rika yin sadaka ba wai ku rika tara kuɗi sai kun tashi bikin aure ku rika ɓanna kuɗi kamar ga ƙasa kuka ɗebo su kaga wani abu da kuɗi sai an tashi bikin aure kaga ga ya ka ɓanna kuɗi wata ma matar da an ka aura ko akwai a tahi da kyau amma ka ga wanda aka taɓa na kuɗi to ko bari na haka nan ku ciyar ga ayyukan alheri ku aikata ayyukan alheri Allah ya ce to masu waɗanda sifofi wala ya kawo mana mominu na haka waɗanda su ne mominai na gaskiya wala ya kawo mana mominu na haka lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji wajen Allah ubangijin su maso yan sifofi wa magafira suna da gafara wa rizqun karim suna da arziki mai karanci saboda ake jama'a ku lura da wannan sifofi bayan Allah dogoro suka ga Allah ku dogara ga Allah ku yawa farji bacin mutane قال لهم رسله إن هن إلا بشر مثلكم قالت لهم رسله إن هن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الله رسوله sun ce musu gaskiya ne kun ce mu mutane na gaskiya ne inna hannu illa basharun mithlukum gaskiya ne mu mutane ne ba kowa bane mutane ne kamar inna hannu illa basharun mithlukum walakin na laha, sai dai Allah ya munnu alaman ya sha wa min ibadi yana yin baiwa ga wanda ya gada ma cikin bayi ne kun gani ku bibi duk girman Najeriya Allah ya yi baiwa ga mutum guda shi ɗaya shugabanta duk Najeriya mutum guda na shi ɗaya shugabanta kuma mutum na mace ta haihe shi in ka taho cikin jiha sai ka ga duk waɗin jihar nan mutum guda na Allah ya zaɓa shi ya shugabanta in ka taho lokar gamma ka iske mutum guda na shi ya shugabanta to Allah shi ya yi kowa mutum na cikin mutane amma walakin Allah sai dai Allah ya munnu alaman ya sha'o min ibadi yana yin baiwa ga wanda ga dama cikin bayi ne za ka shigo cikin jama'a yanzu idan ka dibi jama'a wani wuri in ka tafi kana samun mutum dubu ɗaya sannan ka samu malami guda shi dai Allah yawa wannan baiwa kuma ilimin na nashi duk mutanen nan dubu kowa na bukata ce wani wuri sai ka je ka iske mutane sun hidu mai kuɗi guda to Allah ne da iko ne ya munnu alaman ya sha'u min ibadi yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayi ne sai dai duk da yake walakin Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadi wa ma kana lana an natiyakum bi ayatin illa bi idnillah Allah bi yakum bi sultani illa bi idnillah ba shi yiwa gare mu an nace ya kun bi sultanin mu zo muku da wata hujja ko wani iko illa bi iznillah mu babu wani abin da muka iya yi sai da izinin Allah mu manzanni mutane mu sai da izinin Allah wa alallah ga alallahi ga Allah wa alallahi ga Allah wala ya tawakkala mu'minuna in dai mu'mina yana mutane to su dogara ga Allah kar su dogara ga kowa in dai mu'mina yana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah mu'minai su dogara jama'a ku dogara ga Allah Allah na kira a dogara gare shi wa alallahi fatawakkalu in kuntum wa alallahi wakalu in kuntum muslimin wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin ‘yan kusan jama'a ‘yan demu mummune kuke ‘yan dai musulmi kuke na gaskiya jama'a ku dogara ga Allah Allah dai shi ka bai kuma Allah shi ka hana wanda Allah ya ba mai an shi bai wa malana Allah na tawakkala Allah wa نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون bayan sun ce sun dogara ga Allah su manzannin da bayan Allah muminai sai makiya Allah suka kama cutarsu suna ta kwantata musu kama da kuka ji wasu wawaye na yi wani wai yana ganin wai shi yanzu kaiwa ne a ce wai shi wai a dogara ga Allah Allah ɗaya ka azitawa yanzu kai na Allah idan nan baka aiki na miliyan ɗaya da Allah ma azita ka ba ka ji wa wanda ai abin nan ko wancan kahirin da ya jayayya Allah zai hajja Ibrahim wa fi rabbihi alam tara ila alladhi hajja Alam إبراهيم ila آتاه hajja Ibrahim تر إلى الذي حج إبراهيم في gani ga wannan da ya a da annabi Ibrahim game da Ubangiji ne ba, ya ce a kaɗaita Ubangiji, ya ce a bauta wa Ubangiji, ya ce a dogara ga Ubangiji Allah, ya ce kada a jingina ga kowa, ya ce Allah ka azaita shi ka talautawa. Sai wannan mutum ne ya yi jayayya da shi an ata hullahun Murka don Allah ya ba shi mulki. ya ɗora jayayya da shi wai shi ma lokacin da Ibrahim ya ce lokacin da Ibrahim ya ce rabbi alladhi yi wa yumiitu ni wa ubangiji na shi ka rayawa shi ka kashewa wato shi ka azirta arziki kowane iri da na rayuwa shi ka kawo rashi kowane iri har da na mutuwa yahu yawa miki kala shi ma wannan mai girman kai mai mulki sai ya ce ai ni ma ana ohiyo wa mitu ni ma ina rayawa ina mutuwa ina kashewa sai ibrahim kala ibrahim wa inna allaha yati bi shamsi bishiyar فاتك kun gani lokacin sai Ibrahim ya ce to ubangiji na yana fitowa da rana daga gabas ta faɗi yamma kai ka zo da taka daga yamma ta faɗi gabas don ya ce yana rawa yana kashewa wai irin wagga wata shi milki da kuma ganiwa in Allah ya ba mutum milki kamar da kun ji malamai sun ce a mutane bakwai rayuwarsu tana da haɗari kwarai daga gaske mai mulki an na ukunsu to idan mutum na da mulki wa jin shi kai shi kamar wani Allah ne na musamman wa da Ibrahim ya ce Ubangiji na shi kara yana kashiya sai ce ai nima ina raya yana kashiya sai ce a ta gidan yari an ka ta gidan yari an ka ɗauko mai mutum biyu an yanke musu hukuncin kashewa sai ya ce a kashe guda gaban annabi Ibrahim ya ce a sake guda ta yana raya ka sai ibrahim ya gane a shaɗi bugaggen wawa na shato fa inna Allah ya ti bi shamsi mashayi. to ni ubangiji na yana zuwa da rana daga gabas kai ko fa ati ba mina magaribi ka tore ita daga yamma ya buga ya buga ya kasa Allah ya ce fa buhita da kafar sai an kadi mota wannan da ya kafirta to shi miliki haka nan yake wai kage mutun na cewa wai su masu wa'azin nan suna cewa Allah ka rayawa Allah dai ka azitawa shi ka talauta kai yanzu na Allah inda baka wangela ta miliyan dai ka ce kai ta ba azita ka ba wai shi ta gaggawawa ka ce makaranta ka ce makaranta ka san kowa Allah baka san wannan mulki naka Allah na iya aishi shi ba na yi magana da wani abokin wani mai mulki ya ce wallahi bai san haka mulki ya ce ba mai maganganu irin waɗanda yace wallahi da ya taho an ka kawo motar na an ka fara ƙararrawar nan da aka yi ana bajan ya ce wallahi ya kai eh, ya dar kuwa. yau an ka waye gari babu ƙararrawar kuma yi e mcc ba ta bashi ba to kun ga in mai ganewa na yana gane. ganewa azaitawa Allah ba haka nan take ba saboda haka jama'a Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda ka rayawa shi kadai ne wanda ka tilautawa shi kadai ne wanda ka azirtawa saboda haka ku dogara ga Allah sai suka ci gaba da cutar da jama'a Ibrahim alaihi salatu wassalam suka ce wa ma abin nan wa ma Kuka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah ai wa cuta ta ku ba ta hana mana dogara ga Allah me zai hana mu dogara ga Allah mun dogara gare ko mun ga ohanan dogara gare shi wa kada hadana subulana ya shiryar da mu ga hanyoyin na shirya. to me zai hana mu dogara gare shi wallahi wala nasbirana ala ma muna, wallahi duk cutar da za ku yi mana za mu yi hankuri da ita ba mu bari dogaro ga Allah wa ala Allah ga Allah wala al mutawakkilun duk masu dogaro su dogara ga Allah duk wanda kun kaji ya tsira dogaro ne girma tsakani ne da Allah idan mutum ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba shi kariya da tsaro kuma duka annabawa da kun ka ji a dogara na sun kai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya taimake su annabi annabi annabi abin yaquba annabi kuba ya ce ma daya ne ya bani ya la kuzo min babi wahid ya bani ya la

annabi ya yi ta ƙoƙari yana ta ibada yana ta roko ga Allah yana ta neman maita ga Allah subhanahu wataala a sai daga ƙarshe kuma wani abu ya sake faruwa game da kanin Yusuf ɗin kuma a lokacin da suka tai sai suka hadu da Yusuf amma ba su gane Yusuf na wajen sayan abinci ba su gane Yusuf na ba sai ya ce musu abin na nan ku taho min da ɗan uwanku abikum wa in lam tuni bihi fala kai da lakun indi wala ta karabuwa in ba ku zo min da shi ba babu awo gare ku wurina wala ta karabu na ko kusa ga gari na ka koyo kalu sanura da an hu abahu kalu sanura wadu an hu abahu wa in Kalu suka ce sanin rawo da ana abawa za mu yi ƙoƙari ga baba ne magani ko zai ba mu shi wa ina da fa'ilu na ko wanda ya za mu yi haka. Sai shi ke nan ya ce wa ƙala ya ne. Wa ƙala ya لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيانه اجعلوا بداءتهم في رحالهم سيتشي ما يراني to ku sanya musu kuɗin su cikin kayan nan nasu la'allahum ya arifuna yana yiwa su gane kuɗin idan kalabu ila ahlihi in sun koma wajen iyalin su la'allahum yarji'una dan su dawo to walamma فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قال بني هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أبانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير كيف يا أبو فلما رجعوا الى ابيهم ya قالوا يا أبانا منا معنا نكتل وإنا له لحافظون wato lokacin da suka koma wajen babansu suka ce ya abana muni amin kai daɗa an ce ba a koma sai suwa mana abinci sai mun zo da ɗan omu binyamin mana amin na lakai lufa a rufin ma'ana a kana na katal ka aika ɗan uwan ga tare da mu na don mu yi awo wa inna lahu la hafizuna mu wallahi za mu hake shi qala lan ursilahu ma qala lan لكاد الذي به إلا يحارب بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ga sunan sun ce babansu ya basu kuma babansu ya tuna da abin da ya auku baya kala lan ursilahu ma akum yace in aika fita, in aika wannan na aikawa ne tare da ku kun yi abin da kun yi lan ursilahu a akum ba ni aika shi tare da ku hatta tu'tuna mawsiqan min Allah sai kun zo min da alkawari daga Allah ku sha billahi allazi kuna tawa da shi illa ayin hada da ku sai an kewaye da ku sannan kun hita da kyat falamma atawhu mawsiqahu sabda suka bashi alkawarin su qala Allahu ala ma naqulu wakil ya ce Allah shi ne wakili shi ne mai kiyayewa ga abin da muka faɗa. To sai ya ce, Waɗanda ya ɓani ya ɗazari hulumin zaɓin wahidin wani hulumi na zaɓin Har yanzu ba. Wa ma'auni ya hukumin Allah lahi min jari, in yi hukumin lalisi. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون هيا الزمع ولا ما فتحوا متاعهم وجدوا متاعهم وجدوا بضاعته وردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبي وهدنا ونحفظ أخانا mata, كيل بعير ذلك خير يسير ولما فتحوا متاعهم سد سكبوا لكاين wajadu horar da ilayhim sai sun ka iske kudin gana su a mai a musu kalu sai suka ciya a bana Malam, ya baban mu ba mu zalunci hadi da rudda ilayna wannan kudin mana aka mai zuwa mana baba ka ba mu dan uwan ga mu bace da shi gashi an dawo mana da kudin mu wani mira a halina an dawo ga abincin ga kuma na iyalin baba ai kama da shi wannan do kai da ba'irin za a ƙara mana lodin rafumi guda na kafa zuwa kana za mu tsare dan mu wannan zado kai da ba'irin mu ƙaro lodin rafumi guda to jama'a ku sani shi dogaro ga Allah da muka magana kowa ya dogara ga Allah kakkai yi zaton wai babu mai kai dai ka san kuɗi annabi yaqubu ha mai kuɗi na annabi yaqubu mai kuɗi na ba ta da bane amma shi ya ce ban ba da diyana nan ursil lahu ma'akum amma wanda sun ka ce wa kai kayla ba'irin za a ƙara mana lodin raƙumi guda ya je magana ƙarin lodin raƙumi guda ƙala nan ursila kuma akwai hata to ne masu kami nasa sai ya ce to ku tsaya ina ba ku shi yanzu amma ku yi alƙawari da Allah za ku dawo da shi ba ta tuna ni biyu za ku zo min da shi illa an yi haɗa bai ku sai ku an kewaye da ku falamma atayhum mutaqam bayan ya ce bai ba su wanda ji kai la irin sai ya ce sai alƙawari da sun ka wala walamma atayhum mutaqam qala Allahu ala ma naqulu wakil ya ce to Allah shi ashe da shi a wakili ga abin gada muka faɗi ko sai ga ga gashi to kaka ji ana wadan wai a dogara ga Allah kana wadan wai kudi an ba su wallahi ko shi wani ai kudi an ya so ba kaman mai yake ba to kaji ba kai dai ka son kudi ba annabi yaquba ne fa wanda aka ce wa nazzaru kai da bai ba talakara ba sai ya ce to ga yaro sai da shi a karo mana na kuma guda saboda haka dogaro ga Allah imani na sannan ya ce ya baniya la ta da min babin wahidi ya ku iyana ka ku shiga kofa guda kuwa da kudu min abuwabin mutafarrika ku shiga ta kohohi daban-daban ni fa da nake ku shiga ta kohohi daban-daban wa ma ubuni an ku min Allah min shay ni fa bai iya muku maganin komai bai iya kare ku daga duk wata yana wa ma ubuni an ku min Allah min shay'in in al hukmu illa lillah hukunci ba ga kowa yake ba sai Allah alaihi tawakkaltu na dogara ga Allah alaihi tawakkaltu alaihi fa alaihi tawakkalul mutawakkilu ni na dogara ga Allah kuma duk masu dogara su dogara ga Allah kun ga ya dauke dane ya ba su amma yace ni na dogara ga Allah to kada ka ji ana wadan ka dogara ga Allah ka baro roƙe roƙe ka dogara ga Allah ka ba ƙarya don da abinci ka dogara ga Allah ka babbin wasu azzalumai suna sa ka kana bacin mutane da yanzu abubuwa sun lalace wai a sai sabo waya a ba yaro don ɗayewa mutane ƙazai don ɗayewa mutane ƙarya wanda yake ga sunan da yawa kuna jin su kun sha gani ma bayan an sa ya yi ƙarya kuma daga baya wancan da ya kawa ƙarya ya koma ya waje ne kuma ya shirya da shi shi ko ya sa shi ya koma dawa da ƙarya ga wanga to ku sani hadisi ya ce man ana zaliman lida alai duk wanda ya taimaki azzalumi ya zalunci nan gaba za a ɗora wannan azzalumi a kai ne ya ci mutunci ko baya haka ne an ta lahira a yi ma sakamakon abin da ka aikata limanil mulkul yau limanil mulkul yau lillahi اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع العباد وأنذرهم وأنذرهم يوم الآزفة إن القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع Ba sani ya ku jama'a duk wanda ya sa ka kaɓace wani, Allah ba ruwa ne kowa sai da aikin da ya shi zai taka kamar shi. Kuma ya faɗi kowa ya jiya, kakka yadda kowa ya baka kuɗi kaɓace wani. Kakka yadda kowa ya taimake ka don kaci ci mutuncin wani. Duk wanda ya kire ka ya ce masu ya kai, ka ci ka yi ƙarya, ka ci mutuncin wani, ka wa wani ƙazahi, a dingina mai aikin da bai ba don biyan bukata wani zalimi na ba masoyin na ba kuma in kiyama ta yi da hilu man ya sha fi rahmati والظالمين أعد لهم يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين أعد لهم عذابا yudkhilu man yasha'u zai rahmati Allah na shigar da wanda ya ga dama cikin rahmati wa na amma azalimai a lahum azaban alima Ya yi musu tanadi azaba wanda amai da saboda haka Allah ya ce limanin mulkul yau wa adda mulki yau ranar lahira lillahi alwahid alqahar ya bada ansa ga kai ne Ya ce Allah guda wanda amma Ya ce to ku saurara ku ji al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ranar kiyama kowace rai za a saka mata da abin da ta aikata Yaren matasa ku sani yan media ku sani in an ka sa ku kun kabaci wani Allah ku zai saka ma zai saka mai shi wanda ya saku, shi aikin da ya saku ku da yayi ku ko abin da kun kai shi za a saka ku ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau ana saka ma kowace da abin da ta aikata la zulma yawm yau babu zalunci inna Allah sami'ul hisab wa anzirhum yawmal azifati kai musu gargadin ranar tahiyawa yawmar rahili yawmar rahili ranar barin duniya zuwa lahira wa anzirhum yawmal azifati idil qulubu lokacin da zukata ladar hanajir ta kawo ga makogwaro kazimina tana cike da fushi malal zalimin min hamimin azzalumai babu mai son duniya da lahira ba mai son su wala shafi'in yuda ba su da mai ceto wanda aka wada kowa ta kai ne yi, kar kuwa bari kowa ya bace sai za ka taɓa shi mutane ku yi abin da kuka iyawa amma dai a yi umfani da kai a ci zarafin wasu a yi ƙarerai wai yanzu abin nan jiya mana karatu ne ji wani na magana yana wa magana da nesa wai in ma ka iya kasahi har kyauta aka baka in ka iya kasahi ma da ƙarya wai har kyauta aka baka kyauta shiga wata ta an ka baka a cikin hadisi ya ce a habib hau nan ma ka so masoyinka da sauki kwarai a habib habiba kai haunan ma ka so masoyinka da sauki kwarai kai ya iza ka ka sai ka cuce wasu a sa an ya kuna bagi da kai yawan ma yana yiwa wata rana ya zama ke kawa wannan da ka gani kana so ne yana iza kana ce mutuncin mutane yana yiwa wata rana ya zama ke kawa wa abgid bagi da ka haunan ma yi kiyaye da makiyanka da sauki kwarai asa an yakuna habibaka yawma ma yana yiwa wata rana da masoyinka Allah kai muka roƙo da asuma yake Allah sana ka gafarta mana zunuban mu baki ta Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka kare mu daga sharorin masu nehin mu da shehi Allah ka kare mu daga cutan masu nehin mu da cuta Allah ka kare mu daga makircin masu nehin mu da makirci Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka zaba ma ƙasar mu shugabanni na gari Allah ka zaba ma jihar mu shugabanni na gari Allah ka zaban mu arewa gaba da shugabanni na gari Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya wannan gari da sauran garuruwan ka zauna da mu lahiya Allah ka sa aljanna makoman mu assalamu alaikum wa rahmatullah